النار فقالوا يا ليتنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin wa akhawati fillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta goma ga watan ramadan ku ga kaman jiya muka fara azumi amma yau ga mu a goma ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara lissafin nasara yau muna ashirin da shida ga watan biyar shekara ta da goma sha takwas. zo cikin ajimin cewar ubangiji mun je anguwar shugaban ƙungiya na jiha makarantar misbahul islam inda ɗaruruwan mata suka taru a wannan makaranta aka gabatar musu da wa'azi daga nan muka wuce anguwar remi inda nan ma aka gabatar da wa'azi wani abu ya ban sha'awa zuwa na angole ne an ce an gaice mu wa'azi karshe sai aka yi mana wa'azi me nake nufi da karshe sai aka yi mana wa'azi bayan mun kammala wa'azi sai aka ce daya daga cikin yan uwa da ke masallacin wanda ya wallafa littattafai masu yawan gaske saboda haka za a kaddamar mana da kyautar wasu daga cikin littattafan da ya wallafa da aka ɗauko wasu manya-manyan littattafai da aka rubuta kan addinin musulunci da harshen turanci wasu bolus-bolus haka nake to alarama yau fa uh, bunsuru ya je balbala ya dawo da ciki yau ba mu muke wa'azi ba mu aka yi wa'azi wannan bawan Allah wani addu'a Allah ya ƙara mana ire su a cikin wannan al'umma yanzu ake sanar da ni ɗaya daga cikin 'yan uwa da ake ta gwagwarmaya a wannan tafsiri tare da su mai suna muhammad na yara Allah maɗaukin sarki ya masa rasuwa muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya ji ƙansa ya gafarta mashi Allah ya lullube kabarinsa da rahama in tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani yana abin nan layin yan kirishi josrod a nan kaduna gudunmuwar da aka samu ta marayu mama hawa ta ba da alkur'ani guda shida sadaka ta ce kuma a sata a cikin addu'a Allah ya ta lafiya muna addu'a Allah maɗauki sarki ya bata lafiya wata mata ta bada turmi a tamfa guda biyu da yadi guda biyar Allah ya saka mata da alkhairi kudaden da aka samu ƙungiyar musulmi na asibitin dutse sun aiko da gudunmuwa ta marayu ta tsabar kuɗi naira dubu ishirin Allah ya saka musu da alkhairi ɗayyib ibrahim ya aiko da gudunmawa marayu ta naira dubu uku ya ce a sa mahaifinsa a cikin addu'a to in mahaifin yana da rai allah ya masa albarka rufa masa asiri idan ya riga mu allah ya ji kansa ya gafarta mashi wata baiwar allah ta ba da gudunmawa naira ɗari bakwai allah ya saka mata da alkhairi wata baiwar allah naira ɗari biyar allah ya saka mata da alkhairi wata baiwar allah ta ba da gudunmawa naira ɗari biyar ta ce a sa ta addu'a to allah ya biya mata bukatunta na alheri duniya da lahira waɗanda suka tura kuɗi gudunmuwa ta hanyar banki na akawun ɗin marayu akwai ya haya faru ya aika da gudunmuwa ta naira dubu ɗari allah ya saka masa da alkhairi habiba musa ta aika da naira dubu biyar muhammad abubakar dubu biyar adamu abdullahi dubu biyar amina abubakar dubu hudu ah, bala ibrahim Eh? gasi Allah ya sa na faɗa daidai amina abubakar dubu uku bala ibrahim eh, dubu uku eh, sabo dubu biyu maryam abdullahi dubu ɗaya ɗari biyar abubakar suleiman dubu ɗaya sali ɗan juma ɗari biyar murtala rufa'i ɗari biyar muhammad musa ɗari biyar ya Allah duk wayannan bayi ka Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatunsu duniya da lahira Allah ka sa muna cikin masu makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aljanna ranar tashin alkiyama kafin tafsiri an samu naira dubu tara hudu da biyar ta hanyar akwati an samu naira dubu ashirin da takwas da da talatin wayanda suka kai tebur naira dubu ashirin da hudu da bakwai total abin da aka samu naira dubu da casa'in da uku da ɗari biyu da tsatin da biyar Allah ya saka kowa da kowa da alkhairi muna ƙara tunatar da akawun na marayu bankin shine stanbic ibtc bank akawun name suna akawun ɗin Offers welfare committee jibius kaduna lambar akawun ɗin shine 0011-608-115 zan maimaita 0011-608-115 alarama ina muka kwana ولو ترى يذوق سؤال النار ولو ترى wato babu hatsari a duniya kamar nadama abinda bature yake cewa regret Allah ka raba mu da regret Allah ka tsare mu wannan yana daga wuraren da yan wuta suke yin nadama Allah ya ce wa lautara. da a ce za ka ga izu qifu alan nari yayin da aka tsaye da yan wuta a bakin wutar jahannama yanzu an gargado su har sun iso bakin wuta ga wuta a gabansu suna kallo tana ci kuma tura su za a yi ciki hankali ya tashi bahaushe ce ido ya daina fata izu wukifu ala nari faqalu sai kaji sun ce a wannan lokaci ya laitana ya kai ton mu ya kai ton asararmu. suna rigiretin. nuraddu ya Allah a mai da mu duniya in aka mai da mu duniya wala nukazziba bi ayati rabbina mun ma alƙawari ba za mu ta ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna min almu'minin za mu zama cikin masu imani ya Allah wutan nan dai da ba mu ganta ba amma yanzu mun ganta da idanun mu waɗanda suke cewa za su cece mu nan duk mun laluba ba ko daya duk wanda muka tinkara sai cewa ya samu waye ce mu bi shi ya Allah duk allolinmu nan ba ɗaya da ke da tasiri wutan nan mun ganta ya Allah ka mai da mu duniya in ka mai da mu to in an mana wa'azi ba za mu kare ta ayoyin ubangijinmu ba mun ma alƙawari za mu zama cikin masu imani ba haushe ce too late to cry when the hair is cut off in ji bature wai zai ihu bai tashi ihu ba sai da aka sare kan shi kan ya faɗi ƙasa wai lokacin zai ihu to in ya yi ihu ma aka kawo agaji mai amfani agajin a daidai wannan lokaci dan Allah ya nuna maka cewa nadama su ba su da amfani sai Allah ya faɗi wata magana sai ya ce me Mm. Allah ya ce bal ba haka lamarin yake ba badalahum ma kanu yakfuruna min qabl abinda suka kasance suna boyewa na munafircin da ke cikin zuciyarsu to yanzu gashi ya bayyana a gare su yayi me ya bayyana a gare su yanzu ba suna cewa a mai da su duniya za su gyara ba za su imani Allah ya ce walau rudu a ilimin Allah na gaibi da yadda ya san taurin kansu da halin su da za a dawo da su duniya ma la'adu hu anhu shirka nan da aka hana su ciki za su koma to ka faɗa me ya saura sun je lahira habba ki mutar jahannama Allah ya ce da za a dawo da su duniya he sun koma shirka sai angulu ta koma gidanta da tsamiya dan ka gane wanda Allah bai tashi shirye da shi ba ba mai iya shirye da shi walau ruddu la'adu limanuhu anhu Allah ya ce wa innahum lakazibuna lalle su makareta ne wannan nadama da suka yi sun yi ta ne a bakin gate wutar jihannama malamai suka ce dan adam akwai matakai na nadama da yake yi duk nadamar da kai a nan duniya mai sauki ce ka sai gida ka yi nadama ina ma ban sai gidan nan ba mai sauki ne ka sai mota sai daga baya gara tana matsala ka yi nadama ka ce ina ma ban saya ba ka ba ta yi da ɗinki ya baka haushi ka ce ina ma ban bashi ba ka yi amarya ta caza ma kai ka ce kuɗin auren ma da keke yar kwa maka saya da yafi maka ina ma baka auro ta ba duk karaman da dama ce wannan ka je ganin wani babba ya ki ganin ka ce dama ban zo ba duk karaman da dama ce daga inda nadama take fara baci shine lokacin da zaka mutu kai nadama wa an shi komin mara zaka na wa an zaka naku na'am Allah ya ce wa an fi komin mara zaka nakun ku ciyar daga abin da muka zarta ku da shi min qabli an ya atiya ahadakumul maut kamin mutuwa ta zo daukar ɗayan ku fa ya kula sai ka jina cha ubangiji laula akartani ina ma ka jinkirta mu? ila ajalin qaribin zuwa dan wani lokaci makusanci ba sai an diba mun da yawa ba ya Allah ko ta daya kara mu ila ajalin qarib fa asaddaka ya Allah na ma alƙawari idan ka kara mun wannan lokaci to zan yi sadaka wa akun min salihin zan zama cikin mutanen kwarai malamai suka ce mai wannan nadama shine wanda Allah ya bashi dukiya ya kifin da zakai ya ki zuwa aikin hajji fa saddaka yana jira a ƙara mai lokaci ya fita zaka wa kun min salihina yana so a ƙara mashi lokaci ya je ya aikin hajji akwai mutane da dama da Allah ya ba su ikon zuwa aikin hajji amma sun ki zuwa suna nan da yawa duk wanda Allah ya ba ikon zuwa aikin hajji kana da hali lahiyar ka kalau kana da kudin da zaka iya zuwa kujera akwai zaka iya biya kana da kudin kana da hali amma ta tsaya kai ta lissafi lissafin shirme baka je ba har mutuwa ta zo ɗaukanka ka wallahi sai ka yi irin wannan nadamar sanda za ka mutu kuma sai na umar ya ce ɗayan biyu za ka mutu ba Yahudi ko ka mutu ba majusi Allah ka ba mu ikon zuwa aikin hajji mun samu hali yanzu sai ka samu mutum a garin maka yake ma bai taba aikin hajji ba a garin maka yake bai taba ba da ka ce ya magana aikin haji ta subhanallah subhanallah alhaji fi zahama zahama zahama zahama wai aikin haji wai akwai furmutsutsi shi wadai je a tuture shi a tattaka mai kaba ba a cikin garin maka nadama ta biyu yayin da mala'iku suka fara zara ran dan adam nan ma an kai nadama ba ta da amfani hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbi Mm. Allah madaukin sarki ce hatta a jaa ahaduhumul maut san da mutuwa ta zo a wa daga cikin su mala'ika mutuwa ya ɗebo bataliya ta mala'iku mutum gashi a kwanci mala'iku na ta zagaya shi mala'ikan da ke lura da abincin sai ce ya kai bawan Allah ta hannuna Allah ya wakilta abincinka amma na zagaya duniya gaba daya gabas zai makudu da arewa kwarar abinci da Allah ya halitta domin ka ci babu saura ka cinye rabon ka sauran da jama'a ne shi yasa mara lafiya ba so ku dura masa abinci in yana da rabo zai tashi in ya cinye nashi kuma ya kaiya sai ka jana an bashi kunu ya sha a ce in ya sha ma a mayarwa yake ruwa ka shanye naka iska ka shaƙe taka yanzu an fara tattaro ran daga kafafu kafafu ke fara mutuwa da ke fara mutuwa kafafu shi ne ma'anar kalla iza ba wato na wakila aha ila rabbika Allah ya ce kalla aha idza balagatit taraki yayin da rai ta iso makoshi a azari wakila man raf sai ka cewa ina malamin da zai zo ya addu'a ya ruqya ina likitan da zai zo ya duba shi a kai shi jamani eh a kai shi italy a kai shi india a kai shi cairo a kai shi a kai shi waƙila marra Allah ce walkafati saƙo bisaƙ sanda ake cewa marra ina za a kai shi nan wazanna annahul firaq wazanna aiwa aikana shi a lokacin ya tabbatar anna firaq lokacin rabuwa da duniya ne yanzu kuke wahala da kanku akwai lokacin da marar lafiya yake gane ƙarshen zamansa duniya ya zo duk ƙoƙarin da kuke da buge-bugen da kuke shi ya tabbatar ya ga alamun da bai taɓa ganin su ba ya san lokacin da zai tattare na shi na shi bar duniya na lokacin ya zo a wannan lokaci ne za ga mutum mai girman kai mai jiji da kai wanda ya rena jama'a ya ɗauki kowa ba komai ba sai ka zo ka gan shi ya karaya ya rusuna ya saduda a daidai wannan lokaci ya saduda ne wa zanna an na firaq wal tafati saqu a lokacin bala'i biyu ne a gaban shi ga fuskantar lahira ga barin duniya kowanne matsala ne nan duniya za a bata cikin rikici lahira za a shiga cikin rikici lokacin da kafafu suka mutu kenan da za ku daga shi kafa shi ba ta iya daukan shi haka za a rinka tattaro ran ana sama da shi ana tattaro ran ana sama da shi a wannan lokacin ne zaka ji ya ce rabbir ji'un ya ubangiji kuma da ni duniya saboda yanzu an fara zara nan nashi ya ce la'alli a'malu salihan in an mai da ni duniya ya Allah na yi alƙawari zan gyara zan yi aiki na ƙwarai sai ma taraktu cikin irin abin da na bari a baya aka sani iya bai ba zai mutu ana zara ran sai na magana a dawo da shi duniya za a dawo da shi shi ne ma'anar kalla maganar dawo da shi ba ta taso ba Allah ce inna ha kalimatun huwa qailuha wannan magana cewa a dawo da shi duniya wata magana ce da take fitowa daga bakin shi yanzu ba a ajandar dawowa duniya ake ba wa min wara'ihi yanzu inda ya tinkara nan gaba barzakun rayuwa zai irin ta barzahu ila yau mai ba sun hazuwa ranar tashin alkiyama yanzu duk waɗanda suka mutu ba lahir ba lahira suka je ba ita lahira ba a fara ba kunna waɗanda suka mutu ina suka je barzahu suka je suna rayuwa ta barzak sai sanda aka hura ƙaho na kiyama za ta fara kuma duk wanda ya mutu yanzu wayanda suka riga shi mutuwa wayanda ya san su idan an yi dace da makoma sai Allah ya haɗa su a rayuwar barzak sun yi mu'amala kamin kiyama ta tsaya yadda wannan duniyar muke rayuwa haka duniyar barzahu suke rayuwa shi yasa Allama Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a cikin littafin sa Kitabur Ruh yake cewa idan mutum ya mutu to ƴan uwansa abokan addini da suka riga shi mutuwa su za su tare shi su za su tare shi yana zuwa suna masa maraba yaushe ka iso kito to ga munan dai mun iso ina wane ke yana nan duniya ana ta aikin addini ina su ana ramma ana nan ana ta kira ina tukur isa ana nan ana dauki badani da yan bidiya ina darajar agaji ana nan ana bada umarni ana gudanar da ayyukan alkhairi duk waɗanda ya baro duniya sai sun tambaye su cikin wannan tambayar sai su tambayi wani wanda ya riga ya mutu ina wane sai sai ya riga ne mutuwa ba ku haɗu da shi ba sai su ce ba mu haɗu da shi ba sai su gane dan wutan sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ce zuhiba bihi ila ummihi al-hawiya fa bi'satil murabbiya an tafi da shi zuwa wajen uwarsa hawiya tir da hawiya ta zama ita ce mai renonka to shine Allah ya ce min wara'ihi barzakhun ila yawmi yub'asu to wurin da dama na gaba shine ga kiyama ta tsaya an tattaro mutum za a tafi da shi wuta ah? an tattaro shi yana gurin filin kiyama kan a kai shi da shi wuta sai haɗu da abokin shi da ya batar da shi mutane da dama abokai ne suka batar da su da dama abokai ne suka koya musu neman mata da dama abokai suka koya mai shan giya da dama abokai suka koya mai sata a ofis da dama abokai suka sa shi kungiyar asiri da dama abokai suka mai da shi dan luwadi kangararru da yawa abokai ne suka sa suka kangare to kamin a tafi da shi wuta sai ya haɗu da abokin shi da ya batar da shi ويوم يعض الظالم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا قليلا سبب مين فقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني الله سرقي وكان to da ya ga abokin da ya batar da shi sai fara cizon yatsa Allah ya ce wa yau mai abun zalimu ranar da za ka ga azalimi yana cizo ala ya dai a nan duniya idan mutum hankalin sai tashi ran sai ɓaci me yake cizawa yatsa yake cizawa amma yatsa guda nawa guda ɗaya to ƙaramin bala'i a lahira saboda bala'i ala ya dai duka hannayen guda biyu ga rinka cizo ya ciza wannan ya ciza wannan saboda bala'i a nan duniya guda ɗaya yake cizawa saboda bala'in karami ne ya kulu sai ka jina ya laita ni ya kai tona ita kan su ma'ar rasuli sabila ina ma a ce na riƙe hanya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma sunna na rike a rayuwata ya wailata ya kai tona ya bakin ciki na ya wailata laitani kai tona lam attakin fulanan khalila ina ma bai rike wani ya zama abokina ba da na rike shi aboki da kare a zallani an zikiri ba da izja'ani shi ya batar da ni ya raba ni da qur'ani mai girma bayan qur'ani mai girma ya zo mu to duk wanda ya batar da kai shine shedanin ka shi yasa Allah ya ce wa kana shaytanu lil insani kaduna haka a dabi'a shedan take yakan kaskantar da dan adam Allah ka raba mu da wannan nadama nadama da zakai yi ta gaba Shi ne idan ka ga ka tuna da wata dama da ka samu a nan duniya za ka taimaki addini ka ƙi taimakon addini sai ka ga wani wanda ya amfani da damar shi ya taimaki addini kai za a yi wuta da kai shi za a yi aljanna da shi sai suka kiliya ka yi man mana lokar gama kana iya taimakon musulunci kai murfifi ka yi gwamna kana iya taimakon addinin musulunci kaki ka yi ɗan majalisa kana iya taimakon addini kaki ka yi sanata kana da ikon taimakon addini kaki Allah ya baka arziki ya baka dukiya kana da daman da zaka taimaki addini ka taimaki al'umma musulmai amma babu ruwanka babu abin da ya dame ka al'umma manya-manyan masu arziki a Najeriya musulmai ne kuma waɗanda suka fi kowa talauci musulmai ne ya aka yi haka ya aka yi haka kana da damar da zaka share wa musulunci hawaye kaji ku kalli wani bala'i da yake tinkarar Najeriya wanda in ba an taka masa burki ba Allah kada ya san inda wannan bala'i zai tsaya yau wai maganar da ake yi wai wasu waɗanda ba musulmai ba wai su ne suke ɗaukan sunayen almajirai musulmai wai su ne za su lura da su su za su koya musu sana'a su za su sama musu makoma za su ba su wurin zama su ba su abinci su koya musu sana'a su koya musu karatun boko su ɗauki nauyinsu su yi musu duk bukatun da suke bukata na duniya sun ɗauki nauyi za su musu amma tsakaninku da Allah iya abin da za a yi kenan ƙarƙashin ƙasa mai za a cusa musu arnatar da su za a yi gaba daya har suna maganar za su iya ɗaukar nauyin mutum almajiri miliyan goma wa almajiran nan yayan suwaye yayan suwaye ne kan almajiran nan ba yayan musulmai ba ne ina musulman ba masu arziki ina musulman ba masu dukiya dan me ba za su shigo a ceci rayuwar waɗannan yaran ba dan me ina iyayen waɗannan yara da suka watsar da nauyin da Allah madaukin sarki ya ɗora musu Allah ya ɗora maka ciyar da ɗanka da shayar da shi da uwar ciyar da ita da shayar da ita in ba za ka iya ba Allah ya ce ban aike ka ba ba wanda ya ce kai aure ka haihu ka ce ba za ka ɗauki nauyin matarka da ɗanka ba ƙur'ani ya ce wa ana mauludi la hurin ƙuhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf Allah ya ce wa alal mauludi lahu duk wanda ya samu haihuwa duk wanda aka haifa mashi da Allah ya ce to na ɗora masa rizquhunna ciyar da uwar da ɗan wa kiswatuhunna da tufatantar da uwar da ɗan bil ma'ruf gwargwadon wadata da na bashi ku faɗa min idan aka samu wannan a duniya ɗanka da Allah ya dora ma nauyin ciyar da shi shayar da shi tufatantar da shi bashi ilimi lura da lafiyarsa yaro ɗan shekara shida shekara bakwai ka ɗauke shi ka cilla shi wata uwa duniya duk responsibility da Allah ya ɗora maka ka watsar wai da sunan ka tura shi koyon ƙur'ani ne wa ya ce maka ba malaman ƙur'ani a garin ku Ko faɗa min garin da ba malaman ƙur'ani Ko faɗa min garin musulmi da ba malaman ƙur'ani a garin wani gari ne garin musulmi da ba malaman ƙur'ani idan kowane gari na musulmi akwai malaman ƙur'ani dan mai ba za ka aje ɗanka ya karatu kana lura da shi yana karatun ƙur'anin ba don me in ka kai wa malami ɗan kai koya mai ƙur'ani kai shi da buhun masara da buhun shigaba da kuɗin jefa ba inda aka ce abin yaro yana ta wata garariya kaga yaro ba abinci ba tufafi ya canja kala saboda tsabar yunwa da bala'i bai masa inda zai nufa ba Rannan zan je katsina mararrabar kankara na yi fakin da mota sai ga wasu almajirai yara sun zo na kira su na ce kai ɗan wani gari ne ya ce min a jiha kaza nake kai dan wani gari ne duk suka faɗa min jihar da suka fito daga ruwansu na ce yanzu mai kuke yi a nan a wannan tashar da daddare suka ce sun fito bara ne neman mai za su wannan ya ce tun safe ko karyawa bai ba ina magana da shi da daddare ya canza kala idan sun yi jajawo wannan ya ce da rana menene ya samu ya dan taba bai abinci yaushe rabar da kai wanka ɗayan ya ce shi bai sani ba in baka da lafiya ya za ka yi wa yake kai ka asibiti yake babu ne ta addu'a Allah ya warkar da shi na ce da za a kawo ka makaranta ya uwarka ta yi ya ce kwananta uku tana kuka uwar shi kwana uku tana kuka amma uban ya ce in ta same baki zai buge ta shi ya ba da shi kai in ƙara ganin shi daga yau amma da yaron ya girma ya zama baligin da zai iya mashi aiki zai je dauko shi na wuri ina aka ce ka watsar da responsibility da Allah ya ɗora masa ina aka ce ka watsar da shi kuma abun ban mamaki daban takaici wannan shegantaka kuma ka samu wasu da sunan malanta suke daure mata gidi amma idan ka ce nuna ɗansu guda ɗaya da yake bara ba za ka gan shi ba ko akwai babu ‘ya'yansu ba su wannan cin amanar al'umma ne ku killace ‘ya'yanku su haddace ƙur'ani ku sa su fi ilimi cikin abinci da ni'ima da tufafi da wadata da rufin asiri ka gan su gwanin ban sha'awa amma ku yaudari ‘ya'yan talakawa a ta watsi da su wasu ‘yan kwal su sace su ka ji an ce an tsinci yaro an jefar da shi an kwakware masa ido an tsinci yaro an jefar da shi an yanke masa kunne ba zan manta ba dr abdullahi sale pakistan kano yana ban labarin sanda ya je karatu dalilin da ya sa ya gudu daga malamin da aka kai shi ya gudu daga shi sai allah sai gajeren wandansa shine matan malamin ta hada shi rigima da malamin ta ba shi aika ina jin ko cikin aikan ko siti ne mata ko kwabo ne mata ko za a kama da haka akan wannan ta faɗa wa malamin ya san idan malamin ya kama shi da ya yadda yadda Allah ya shi yake cewa ya san lokacin da a gaban su malamin ya kama wani yaro da ya rinka bugun yaron sai da yaron ya mutu iya abin da malamin ya kawai ya sa farin riga ya je samu iyayen yaron ya ce na zo in taya ku murna dan ku ya mutu a makaranta kun san duk wanda ya mutu a makaranta ya tafi aljanna saboda haka yanzu haka yana aljanna iya abin da aka yi iya abin da aka yi ke uwar za ta fashe da kuka ka ce karki kuka ba a kuka irin wannan ba a kuka yana aljanna in ba ki kuka ba zai ke ki in ki kai kuka ban ke wai kuna jin Allah ba zai tambaye ku a hakan haƙƙin wayannan yara ranar tashin alƙiyama ba kuna jin Allah ba zai tambaya ba ba abinda Allah ya sauƙaƙe wa al'ummar duniya kamar hadda alƙur'ani mai girma yaro zai je shekara bakwai shekara goma ka zo ka same shi ko izo uku bai da shi ga makarantu na an bude irin na zamani a shekara ɗaya tak yaro ya haddace alkur'ani mai girma a shekara ɗaya je ko nan kano marigayi shaƙi sai ya kara biyu khadimul qur'an ya bude irin wannan tsarin a kano ya bude irin wannan tsarin a kano to ba nan ba ko ina ana budewa har su shugaba shi abdullahi balalo na san sun fara gwada wannan tsarin ayola a adamawa ana iya samun ƙur'ani a cikin sauƙi ba hujja ce da sunan neman ƙur'ani ka watsar da nauyin da Allah ya dora maka ba irin wayannan yara ne su watsi, wasu su zama yan kalare wasu guguwar boko haram ta kwashe su kowa da irin guguwar da za ta kwashe shi mu ƴaƴanmu kullum su ne haka kuma ce ba dama ya magana ina za mu je to yanzu an kai matsayin daga wayanda ba musulmai suna cewa za su kwashe su bari mu gani sa ido za ku yi a kwashe su kowane addini ma a mai da su ba damuwar ku bane ina masu kudin Najeriya ina mawadatan Najeriya ina manyan musulmanmu ina kuke me kuke jira ku cire dukiyarku ku ci bayin Allah in ma malaman allon ne za ku taimakawa in an samu malami da tsangaya da yara ku zo ku gina masa gida mai kyau ku gina wa yaran ɗakunan da za su dinga kwana ku kawo kayan abinci ku sa wa malamin salari ku rinka tallafawa da kuɗin cefane wannan ba komai ne a cikin dukiyarku ba duk wata uku a je layin yan gwanjo a samo masa gwanjon wando da gwanjon riga a ɗebo su samfurin wa'annan yaran a zo a raba musu su rinka sakawa suna yin karatun ƙur'anin ana ciyar da su malami an tara masa yara ɗari da hamsin shi kansa bai da hanyar da zai ci abinci ya zai da su ba wannan yawon za su je su yi ba ya za a yi nauyin nawaye ne malamin Allah ya ɗora wa ciyar da su wa Allah ya ɗora wa kuma duk wanda zai kawo yaro ya kawo da tallafin abinci gwargwado abin da ya gagara al'ummar musulmai su ba da gudunmuwa yaran su yi karatun ƙur'ani bayan karatun qur'ani kuma a koya musu sana'a su ba su tashi su rayuwa mai kyau ga qur'ani ga sana'a ga mutunci ga daraja ga kima an girmama qur'ani ko ba girmama qur'ani ba amma kun basu suna bara a coci coci kun basu wasu har gidan giya suke zuwa bara wasu har gidan karuwa suke zuwa bara wasu wanke wanke hotel suke yi yaya iya zai zauna yunwa ta kashe shi ne waye tilasta shi ya dora masa wannan tun yana yaro dan kankani wani ya yi uwar ɗaki ba ta kwarai ba ta lalata tarbiyyar yaron saboda tana dan taimaka mashi da abin da zai ci to wallahi duk wanda Allah ya ba dama ya taimaki addini bai taimaki addini ba in kiyama ta tsaya ya ga wanda ya amfani da wannan damar wallahi sai ya yi nadama shine an taqula nafsin ya hasrata ala ramma suratul zumar Allah ya ce an ta kula nafsu za ka jire tana faɗa wannan rana tana ya hasrata ya kai tona ya bakin ciki na yana damata alama farratu fi jambillah bisa sakaci da nayi ta gefen aikin ubangiji na samu duk damar da na samu na gagara amfani da ita shi yasa yan boko kuna ba mu wahala kwarai da gaske kun san me yake damun mu sai ga mutum yayi aiki ya kai director yayi aiki ya kai permanent sakatare ko ya rike wani wuri inda daidai lokacin da yake wannan aikin duk abin da yake so yayi na gina addinin musulunci zai iya yi ba tare da ya taka dokar kasa ba amma sai ya zama ba yahude ba ba wanda ya sai gashi balle ya shi shawara ƙarya nake sai sanda aka yi mai ritaya ya zama bai da amfani yanzu now he is just a zero behind a decimal point yanzu ya dawo bai da amfani to kuma wai dole sai ya yi mutunci sai ya lallabo ya ce shi ne shugaban kwamitin masallaci ko sakataren kwamitin masallaci ko ma'ajin kwamitin masallaci ku leƙa masallatanmu da dama abin da ke faruwa ke nan, to yanzu amfanin su mai zaka mana kayan ritaya ka zama shugaba a masallaci bai amfanin ka amma san da kake pamfek kana kan ofis komai za iya yi lokacin da ya kamata ka zame mana shugaban kwamitin masallaci yadda in muna son a tona mana burtsatse ka ce ba matsala za a turo a yi kafet ɗin mu ya mutu ka ce ba matsala za a saka ba matsala ba matsala ba matsala ba matsala ba matsala amma sai yanzu duniya ta sallamo ka kana kokowa da masara ko kuma sai ya lallabo yayi targima da liman yayi tarkici da liman kuma shi bai yi karatu ba sai liman ya ja ya ce look liman akwai abin da ake cewa due process <laughs> kai da wata ka'ida ta banza da wasu kwanaki irin wannan tawaga ta taba zuwa ofisinmu abuja akan wasu abuwa sun taso wai ko wani foundation ne ko menene suka yi shugaba ya jawabi duka ya gama ni bai yi magana ba sai da ya gama shugaba ce sakatare kai magana ba nace abin da abin da zai ci suka ce a sakatare ya kamata kai magana nace to tunda ku gaji ya kamata ne magana ku hakuri da abin da zan faɗa kai yanzu da menene yace fa mana sakatare ne a ma'aikatan menene menene kai yanzu da menene eh darasa ne a wai kai fa ni ma menene menene kai fa dindindin a ina ne duk suka yi bayani na ce zan tambaye ku tsakaninku da Allah sanda kuke kan kujeru sanda kuke kan kujerun ku kuke aiki wannan abin da za a yi kuke yawo ya za ku yi ku yanzu waye a cikin ku bai da hanyar da zai iya yin wannan shi kadai ba tare da wani ya bada gudunmuwa ba kuma ba a kudin sa ba a aikace aikacen da ake bayarwa a ofisin sa wanda ko bai ba musulunci ba dole ba wani ƙarya nake kowa cikin su zai iya nace o oh, lokacin ba ruwan ku da musulunci sanda kuke da amfani sai yanzu duk kun yi ritaya yanzu sai yanzu ne kuma kuka zo ku ne yan kwamitin wane ne ku ne yan wane ne wane ne kai kai ne menene foundation kai na ce me amfanin foundation ne na ce lokacin da kuke kan kujerar ku za ku amfani al'umma kuke da dama lokacin ne za ku nuna mana ku musulmai ne lokacin ne ya kamata mu gan ku a irin wayannan wurare kuna tambaye mu menene damuwar musulunci ba sai yanzu da amfani ya kare yanzu kuna neman ku yi mutunci kun saba da zuwa ofis yanzu ba ku da aikin yi kun karanta jarida kun gaje ko rasa yadda za ku yi sannan sai yanzu ne za ku zo ku same mu ku ce waya za a yi ina aka kwana ina aka tashi ko kun gano menene menene dan me ka gano ba sanda kake kan kujerar ka wallahi suka shiru to wallahi Allah dai ya gafarta mana kuma sai kai magana ka ce wai wa'ancan sun gina addinin su to laifi suka yi kai da baka gina naka baka mai da kanka sakarai sai kowa ma ya zama sakarai in baka da kishin al'ummar ka me laifin wanda ya kishin sa idan baka da kishin addini ka me laifin wanda ya kishin addininsa akwai wanda ya zo ya same ni ala gafarta malam lalle dole a ɗau mataki ba za mu amince ba nace menene sai ya kira sunan wani wanda yana cikin wannan gwamnatin wanda ba musulmi bane ya yi wa mutanensa kaza ya yi wa mutanensa kaza ya yi wa mutanensa kaza sai da ya gama nake wallahi baka taba samun kaunar mutumin ba sai yau ban gane ba ai mu aka cuta nake ba wanda ya cuce ku nace yayin da gwamnati ta kira shi ta bashi matsayi ko ta bashi minista ko da bashi ciyaman na wani board ko farastatan abu biyu gwamnati take so ya bashi na farko ya rike aikin gwamnati ya yi aiki tsakani da Allah abu na biyu kuma ta ɗauko shi daga cikin wata jama'a ne jama'a da yake wakilta yanzu abin da gwamnati take so wannan jama'a da ta ɗauko shi daga cikinsu ya rike mata wannan jama'a. yadda wannan jama'a ba za su guji gwamnatin ba za su gamsu da su ake saboda akwai wakilin su a ciki na ce kaga wannan shi ya cika sharuɗa ya rike wa gwamnati aikinta da kyau kuma ya taimaki jama'a sa da aka ɗauko shi daga cikinsu Nace kai mutum nawa aka ɗauka daga cikin al'ummarka aka ba su matsayi aka ba su mukami faɗa mun ƙwara ɗaya da ya taimaki addininsa ko al'ummar shi ya ce ba ku ɗaya na ce o oh, dan naka ya lalace shi su ma sai nasu ya lalace shi nakan waye hana shi yayi waye hana ya taimaki al'ummarsa an ɗauko shi daga cikin musulmi don me domin ya taimaki musulunci da musulmai in an ɗauko shi daga kaduna ya taimaki al'ummar kaduna an ɗauko ka da kano ka taimaki al'ummar kano an ɗauko ka daga jigawa ka taimaki al'ummar jigawa daga gombe ka taimaki al'ummar gombe ka shige abuja ka shige ofis ba ruwanka da allah ba ruwanka da addini ba ruwanka da al'ummarka sai wani ya taimaki sa da shi aka ce wakilce su sannan sai wani ya surutu ya ce danne me me ya amfanin su gaya mu me ya amfani su ne amfani su ku saurara ku ji ina ji kawo makirfoni na dauke makirfoni na dau ala rama na ka ya dau o na da ramma ba bai dawo balle ba ne aro a takbir a takbir to wallahi duk damar da ka samu kake ka taimake musulunci ko kai na dama a duniya nan karaman na dama ce babban dama sai an je gaban Allah ranar tashin alkiyama yanzu mutane suna nan sun rike makaman da ya kamata sun cire mu daga bakin cikin da muke ciki a wannan ƙasa kuma musulmai yan arewa inda za ka zo da trailer jam sai ka mata lodi wasu ba samu wurin zama ba amma ina amfanin yake babu amfani sai sun gama su dawo su sake zamewa al'umma matsala to zai ce ya hasarata alama farautu fi jambillah wa in kuntu mina sakirin da san da na samu dama maimakon in taimaki a islam sai na zama ma izgili nake yi wa musulman in na ga masu addini ma izgili nake yi musu ku saurara ku ci malamai suka ce mutane guda uku sai sun irin wannan nadama ranar tashin alkiyama mutane guda nawa mutane guda uku sai sun irin wannan nadama ranar tashin alkiyama wasu mutane ne na mutanen guda uku an tajida al-mal allazi khawwalaka Allah iyyahu fi mizan ghayrika yawm al-qiyamah mutum na farko da zai irin wannan nadamar ne mutumin da Allah ya ba arziki Allah ya ba shi dukiya amma yake taimakon addini ba abin da ya dame shi to ina ruwan mutuwa wata ran zai mutu ko ba zai mutu ba da dukiyar za a kai shi ko nan za a bata to yanzu ya mutu ya bar dukiyar sai a raba wa mata uwar gida hajiya babba eh kin gaji gida uku a abuja da wani gida a bakin teku a iko da wani gida a fatakot da gida a kaduna da mota dab da marsandi da da da wata 'yan miliyan 700,000 ta an sallame ta ta tsakiya ita ma tsakar gida ƙuryar gida duk an raba gado yanzu amarya ta kwashi kudi malam ta yi mai ta kwashi kuɗi da sunan gado to ashe Allah ya sanya mata san addini sai ta shiga makaranta ta koyi addini watakila sai ta ga malamin da ke karantar da ƙur'ani yayi ta ce malam kai nake son aura malam ya ce alahiya to yanzu wani usabu ya aure ta ko ba haka bane wannan katon gidan nan zai rinka kwana wannan katuwar motar sai a rinka rage mai hanya ce ta shirya mai girki ta sha kwalliya kuma ta sa mai albarka to sai ya koya mata infaki da dukiya ya ce kinga dukiyar nan da Allah ya baki eh ki taimaki addini wuri kaza sun gina masallaci sun gagar rufawa ki taimaka ki taimake su ta ce a ji a estimate sai a wa estimate sai a je a rufe masallaci islamiyya kaza bencinan su sun kare ta ce gashi masallaci kaza kafet ɗinsa ya mutu mijinta sai ta koya mata taimakon addini da Allah ya tara dukiya nan da ake taimakon addini da ita tsohon mijinta to yanzu kiyama ta tsaya Allah ya tsaye da tsohon mijin ya masa hisabi na baka dukiya baka taimaki addini ba ko tafi da shi wutar jahannama mala'iku sun ɗauro shi ana duka za a kai shi wuta sai ya kiliya da amaryarsa da sabon angonta Allah ya mutu hisabi sun taimaki addini da dukiyarsu a kai su aljanna sai su zo kiliya sai ga ga amaryarsa da mijinta za su tafi aljanna shi kuma zai tafi ina ba shi ya fi ba shi haushi ba da ya dubi dalilin da ya kai su aljanna shine wannan dukiyar da ya mutu ya bari da ita suka sayi aljannar a wajen Allah da kuɗinsa suka sai aljanna shi kuma ya ci duka ya sha hisabi ya yi wuta su suka wuce ina da shi ya taimaki addini da dukiyar da shi ma aljanna zai ya tuna wahalar da ya sha ya tara wannan dukiya wahalar da ya sha wajen tsare ta yau ya mutu ga wasu a arha sun yi amfani da dukiyar sun sayi aljanna za su je aljanna shi zai je wuta sai ya ji wani irin baƙin ciki kamar zai kashe shi nan take zai ce ya hasrata alama farratu fi dambillah mutum na farko ke mutum na biyu da zai irin wannan bakin cikin a ranar tashin alkiyama an tajid al-abd allazi kawwalaka Allahu iyyahu aqrabu minka ila Allahi manzilatan yawm al-qiyama bawanka a nan duniya da sai da dama da shi auren gida da ke wanke maka mota kana daka maki tsawa dogarinka da za ka fito ana mai martaba eh in ka daka mai tsawa ya rude da jarigarsa Ake da jarigar nan ya bi Allah taimaka baka sani ba kai ko mai martaba baka bi Allah ba yau ba bi Allah ba akwai sauran martaba masinjan ka a ofis dogarin gwamna dogarin sanata dogarin shugaban kasa yaron ka mai daure maka dila a kasuwa babban alhaji wanda kake ganin shi ba kowa ba a nan duniya yadda kaga dama za ka yi da shi ka daka mai tsawa ya rure ka matsa karaurawa ya taho da gudu yana tuntube ashe kwana yake yana yi wa Allah sallar nafila azumin nafila da kaga bakin sannan yana bushewa yake yi wa Allah karatun alkur'ani mai girma tasbihi tahmidi hailala aikace aikace na Allah su yake yi ba ji ba gani kai ko kana nan sai girman kai kai ne babba ana ala gafarta malam baka bi Allah ba almajirin ka ya bi Allah sai kiyama ta tsaya shi wannan babban ana dukan shi za a kai shi wuta sai ya kiliya da yaronsa ko almajirinsa ko dogarinsa shi kuma za a wuce da shi zuwa ina za a wuce da shi zuwa aljanna a wannan lokaci shi ma irin wannan mutumi zai ce ya hasrata alama farrattu fi jambillah zai ce ya kaito na a bisa sakaci da nayi na samu dama ta gefen addini amma ban taimaki addinin musulunci ba kai Allah ka gafarta mana wannan shine mutum na biyu da zai irin wannan nadama wane ne mutum na uku da zai irin wannan nadama an tajid al'ama fi duniya sara basiran fil akhirah wa anta a'ma makaho wanda ya rayu a duniyar duhu a nan duniya baya gani in ya sa riga bai san kalata ba matarsa fara ce baka ce bai sani ba ya ɗansa yake bai sani ba a bai sani ba a duniyar duhu yake rayuwa ashe ya bi Allah a cikin duniyar duhu ne ga kiyama ta tsaya kai a nan duniya kana gani sai Allah ya tada kai makaho shi kuma makawa sai Allah ya bude masa ido sai ku yi kiliya ana tutture ka kana dibi-dibi a filin kiyama makaho ya ce wane ba wani Ya ce ni ne ya ragan ka makaho ce to haka kuma Allah yi wane ne ce malam Musa makaho ne ya kai ka gane ne ce Allah ya bude min ido na tangara mana. na bi Allah a duniya kai fa ce to ni kuma na saba wa Allah ya tare ji makaho to ni na kara gaba ya wuce aljanna ya bar wannan makaho yana dibi dibi wanda da duniya yana me yana gani in ya tuna damar da ya samu yana gani a duniya amma bai ji Allah ba bakin ciki zai lullube shi ce ya hasarata alama faratu fi jannatillah ya kai tuna bisa wannan sakaci da ne saboda haka mutum na gaba da zai yi nadama a filin alkiyama shine yayin da ka haɗu da wanda a duniya ka samu damar da zaka taimaki addini kake taimakon shi ga ka ka tashi cikin bala'i sai ka haɗu da wanda ya amfani da wannan dama kuma shi zai tafi aljanna wurin da dama na gaba filin kiyama shine in ga wanda ya batar da kai ko bokanka ko malaminka ko wane ne naka ya ɗora ka akan bid'a ya raba ka da Allah maimakon ka bi Allah ka bi shi muka ba wa'azi aka karanta ma sunna ce ka rabu da su jahilai ne a ilimin baɗi ne zahiri suke da shi ba su da na baɗi ne ko kullum abin da suke fara ba kenan eh to wannan da ya batar da kai din ko shugabanka ya dora ka akan hanyar bata ko mai gidanka ya dora ka akan hanyar bata saboda tsoron kakkarasa abin da kake samu a kai ka bi shi idan kuka hadu da shi kan hanya za a wuce da kai jahannama na tashi alkiyama wallahi sai kai nadama Allah rama yau matuƙallabu wujuhu hujjin nari yau ai sun makara aha suratul arafi qulu kulu umamin qad kalat to mu leƙa wutar mu ga suke aha aha to kaga to je ka suratul baqara isa bara allazina uh barna jika cikin suratu saba wa qala na kafaru lan nu'mina bi Kur'ani. alqur'ani nu'mina bi hadha alqur'ani wala bai na yadda yi me za su ce to me manya-manyan za su ce Mm. to me yan kanana kanana za su ce Aha. sun yi nadama ko ba su yi ba أها و... kai ana rama tsallaka wa iz yatahajjuna fin kyale shi kwakwalwa za ta yi فقدنا إلى الله وأن المسلمين هم أصحاب النار الله تركي فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري فوقاهم الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون العذاب الله عليها ويوم تقوم الساعة آل فرعون أشد العذاب فيقول الضعفاء ayoyin nan da alaran ya karanta mana sako suke isarwa duk wanda ya bi wani akan bata sai su yi nadama ranar tashin alkiyama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum